radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara Hausa Radio biyu ishirin nan mace kuma na karshe a wannan rana ta Alhamis da fatan an yi cikin koshin lafiya. Ga abin da muke dauke da su akwai labaran duniya ba nan mana da shirin duniyar mu a yau daga nan sai shirin nan na muryar masu saurare. Za mu kawo muku shirin nan na mu koyi harshen Farisanci daga nan kuma sai mu kawo shirin nan na mata a cikin al'umma za mu karkare da shirin nan na Afirka a yau. wanda su ne jiran abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara sauran shirin nan na ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Alhamis goma sha hudu ga watan Disamba na shekara ta 2023 wanda ya daidai da talatin ga watan Jumada Ula na shekarar 1445 Hijira kamariya. masu saurari ko kun san cewa shekaru 218 da suka gabata a rana irin ta yau 14 ga watan disamba shekara ta 1805 wani makere dan kasar birtaniya mai suna george franklin ya gano irin zafin da ke tattare da makamashin kol a karan farko kafin haka dai ana amfani da gawayi ko kuma makamashin kol ne wajen kyautata gine-gine amma bayan da franklin ya gano wannan makamashi mai yawan zafi an fara amfani da shi a bangarori daban-daban na rayuwar jama'a da hakan ya hada da girki da kuma makamashin jirgin kasa da dai sauransu masu rarrai kun san cewa shekaru 42 da gabata a ranar irin ta yau kuma hudu ga watan disamban shekara ta 1981 majalisar dokokin haramtaccen kasar isra'ila wadda ake kira da kenneset ta kafa wata doka wadda ta mai da yankunan tuddan golan na kasar syria waɗanda isra'ilan ta kwace daga ƙasashen laraba shekara ta 1967 a matsayin wani bangare na haramtaccen ƙasar ta yahudawa da su gafa gwamnatin ƙasar syria da kuma larabawa mazauna yankin da sauran ƙasashen duniya dai ba su amince da wannan matsayi da majalisar yahudawan ta ɗauka ba gwamnatin ƙasar syria dai ta ƙin tattaunawa ta sulhu da haramtaccen ƙasar isra'ila tun daga wancan lokaci tana kafa sharaɗin cewa dole na isra'ila ta mayar mata da yankin ta na golan kafin duk wata magana ta tattaunawa da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 28 da sa gabata a rana irin ta yau 14 ga watan disamban shekara ta 1995 aka amince da yarjejeniyar sulhu wadda ta kawo ƙarshen yakin bosnia wadda ake kira da yarjejeniyar dayton an amince da wannan yarjejeniya ne dai a zaman paris a ranar 21 ga watan nuwamban shekara ta 1995 na kuma aka rataba hannu akan yarjejeniyar a kasar amurka a tsakanin shugabannin bosnia sabiya da kuma croatia daga lokacin da kuma aka kawo ƙarshen yakin da sabiyawa su haka damar a kan musulmin bosnia kuma aka raba bosnia da sabiya da kuma croatia bisa la'akari da kabilanci kuma yarjejeniyar ta fi baiwa sabiya da croatia muhimmanci babban abin da bosnia suka rabota da shi a wannan yarjejeniya shine dakatar da kisan kare dangi wanda aka yi musu a lokacin inda aka shirya musulmi bosnia kimanin hamsin.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 To da farko ga mahimman kanun labaran. Hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai lura da 'yan gudun hijira ta Falastinu ta bayyana cewa al'amuran shin kai na ƙara taɓarɓarewa a Gaza a daidai lokacin da Isra'ila ke ci gaba da lugudan wuta kan zirin. Shugaba Joe Biden na Amurka ya bayyana cewa ana yi masa bita da kullun siyasa ne bayan da Majalisar Wakilan ƙasar ta amince da binciken tsige shi. wata kotu a senegal ta soke hukuncin hadama madugun 'yan adawa na kasar usman sanko takara a zaben shugaban kasar da ke tafe to yanzu ga labaran kamar da za su zo muku hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da 'yan gudun hijira ta palestino ta bayyana cewa al'amuran jin kai na ƙara taɓarɓarewa a gaza a daidai lokacin da isra'ila ke cigaba da lugudan wuta kan zirin hukumar ta ruwa ta bayyana a wannan alhamis cewa ba ta iya ba da agaji ga waɗanda suka kasa yin gudun hijira zuwa kudancin zirin gaza ba sakamakon yadda shigar da kayan agaji ya gagara a arewacin na gaza wannan dai na zuwa ne duk da kiran da babban taron majalisar ɗinkin duniya ya yi na tsagaita buɗe wuta a gaza firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya dage a ranar laraba cewa babu abin da zai hana su samun nasara a yakin da suke yi da hamas kimanin falastinawa 18,787 ne aka kashe a hararen da isra'ila ke kaiwa kan zirin gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoba a cewar gwamnatin hamas kusan mutane 51,000 kuma sun jikata yawancin su mata da kuma yara 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican a amurka sun kada kuri'ar ta amincewa da binciken tsige shugaba joe biden 'yan majalisar sun amince da kafa kwamitin binciken tsigewar wanda shine matakin farko na tsarin da zai kai ga ci gaba da tsige shi a majalisar kuma idan aka yi nasara za a iya shari'a a majalisar dattawa wani na zuwa ne watanni uku bayan da 'yan republican suka suma binciken biden din da suka zargi iyalansa da cin hanci da rashawa a lokacin da yake mataimakin shugaban kasa a karkashin dokar amurka ana iya tsige shugaban kasa daga mukaminsa ba tare da wani tsarin zaɓe ba idan majalisar dattijai ta same shi da laifin cin amanar ƙasa ko cin hanci ko kuma wasu munanan laifuka biden dai ya musanta dukkan zarge-zargen yana mai bayyana hakan da cewa bita da kullun siyasa ne kawai to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran rundunar sojojin nijar ta sanar cewa dukkan sojojin faransa da ke cikin kasar za su bar kasar kafin nan da ranar 22 ga watan disamba ya zuwa ranar 22 ga watan disamba dukkan sojan faransa da kayan aikinsu za su bar nijar in shirin na sojan nijar a cikin wata sanarwa da ta fitar ranar talata rundunar ta bayyana cewa tsarin ficewar sojan faransa yana ci gaba da gudana cikin tsari da aminci kuma ya zuwa yanzu sojojin faransa 157 ne kawai suka rage ciki har da ma'aikata 75 in shi gidan talabijin na kasar ta nijar sojin da ke mulki a Nijar ne dai suka warware yarjejeniyar tsaro da ke tsakanin su da na Faransar sakamakon yadda dangantaka ta ƙara tsami bayan shugaban mulkin da aka yi wa Muhammad Bazoum a ƙarshen watan Yuli. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sanar cewa sojan na Faransa za su bar ƙasar zuwa ƙarshen shekara inda rukuni na farko suka suma ficewa daga ƙasar a watan Oktoba. wata kotu a senegal ta soke hukuncin hana madugun 'yan adawar kasar usman sonko takara a zaben shugaban kasar da ke tafe usman sonko wanda ya jima yana jatakar gwamnatin makisal ya fuskanci hukuncin kotu bisa zargin sa da yunkurin tayar da zama tsaye wanda hakan ya sa aka yanke masa hukuncin da ya soke sunansa kwata-kwata daga cikin masu iya tsayawa takarar shugaban kasa a ranar alhamis wani alkalin kotun kasar ta senegal ya bayar da umarnin sake yi wa dan adawan usman sanko da ke daure rajista a matsayin mai jefa kuri'a wanda zai share fagen tsayawa takara a zaben shugaban kasa na shekara mai zuwa lauyan usman sanko ya yi maraba da hukuncin yana mai cewa 'yan senegal suna so su zaɓi ɗan takarar da suke so kuma su zaɓi shugabansu cikin 'yanci a watan yuni ne dai aka yanke wa usman sanko hukuncin ɗaurin gidan yari na shekara biyu bisa zargin sa da bata tarbiyyar matasa to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh to gaishe da san barka dauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. jama'a masu saurare salamu alaikum da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya tare da yan uwa da abokan arziki har ila yau barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru waɗanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne mai ban al'ajabi na ƙauyen tudunbiri ran lahadi ne da yamma ran uku ga watan disamban shekarar 2023 a yayin da dimbin jama'a suka taru suna maulidin mai tsira da amincin allah kwatsam sai wani jirgi marar matuki da yake neman 'yan fashin daji nan take ya sako musu mai guda biyu har mutane 85 suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma guda 66 suna asibiti rai kwakwai mutu duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar wannan ta'annati ta sha ta'aziyoyi daga mutanen kasar da farko shugaban kasa bola ahmad tinubu ya aiki da saƙon ta'aziyya ya kuma ba da umarnin a bincike na gaggawa sannan kuma mataimakin shugaban ƙasan da gwamnan jihar kaduna duk sun kasance a wajen sai kuma babban hafsan hafsoshin najeriya ya halittu wurin ta'annatin har ma ya bayar da naira miliyan goma don a yi jinyar waɗanda suke tare a asibiti daga ƙarshe dai jama'a suna ta aikewa da ta'aziyoyinsu har majalisar tarayyar najeriya suka ba da taimakon albashin suka cukan na wannan watan da muke ciki mu kuma a nan boh za mu tattauna ne da wani masanin tsaro a kaduna birnin nigeria mai juya shinko don yi tofa nasa albarkacin bakin inda muka soma da tambayar mejo duk da cewa kai ba sojan sama ba ne amma mun san kasan duk kabilar da ba ayyukan nasu ko za a yi mana bayanin irin tarbiyyar da ake wa sojojin sama to wannan dai sojan sama kusan dama su ne a kundin tsarin mulkin kasa suke da alhakin tabbatar da tsaro na abin da ya shafi sararin samaniya kuma duk wani bangare na abin da ya shafi na'urorin da za a cilla su zuwa sama yana karkashin kulawansu ne sannan a kowane gari inda za a ce akwai tashan jirgin sama to sai ka ga akwai sojojin mayakan sama a wannan guri waɗanda kuma duk daga cikin aikansu shine hatta sauka da tashin jirage suke da kula da wani abu to abin da ya shafi tsaro musamman bayan gogewansa akan abin da ya shafi tsaro na sararin samaniya suna da horo a bangaren kasa kuma don tallafawa sojojin kasa shi kanshi. tsaron samaniyar da suke yi tallafawa ne ga sojojin ƙasa da su da na duka suna kokari ne su tallafa wa sojojin ƙasa akan duk aikin da za a gudanar na tabbatar da tsaro kuma suna samun cikakken horo ta yadda duk inda aka ɗaura su muna ganin suna bakin kokarin su sannan mataki mataki ne hatta akan jiragen da suke kwarewa akwai mukamin da sai ka kai mukami kaza ne zaka iya jan jirgi kaza akwai mukamin da sai ka kai kaza ne zaka iya jan jirgi kaza sannan bugu da kari akan abin da ya shafi irin wayannan na'urori wayanda suke marasa matuka shi ma akwai musamman wayanda a wannan bangaren aka horar da su kuma ana tabbatar da ba sa yin wani abu nasu sai an ba su umarni kuma umarnin nan yana biyo bayan irin bayanan da aka tattara ne da irin abin da ita kanta na'urar da ke jikin wannan jirgi wanda bai da matuƙi take haskar ta nuna kafin a ba da umarnin a yi abin da za a yi na sakin bom a wuri in ana son a yi wannan abu to saboda haka an dai ana maganar sojojin sama ne suna da wannan kwarewa amma mu sani abin da ya faru na tudun biri ba sojojin sama ne ke da alhakin yinsa ba domin sojojin ƙasa sun tabbatar da cewa su ke da alhakin harba wannan bamabamai kuma sakamakon bayanai ne da suka tattara a nan mutane za su mamaki a za a ce sojojin kasa ne suka yi wannan abu to mu sani tun kafin a kirkiri sojojin sama a najeriya kuma kamar ma kowace ƙasa sojojin ƙasa suke kula da harkokin tsaron sama suke kula da na ruwa shi yasa a ko daga baya baya an kirkiri sojojin ruwa kuma an kirkiri sojojin sama har zuwa yau sojojin ƙasan suna nan da bangarorinsu na kula da yakin ruwa suna nan kuma rike da na'urorinsu da jiragensu da ma'aikatansu wanda su ma har yanzu suke kula da sararin samaniya. To, Mejo, ko da wani ne da ya kai wannan hari? Kafin mu ci gaba, so nake mu san cewa me ake koya musu game da kai hari zuwa wani waje? Ko da jirgin mara matuƙi ne ko jirgin da ake dukawa? To, daga cikin abubuwan da ake koya musu shine akan ba mutum abin da ake koya target za a faɗa bisa tattara bayanan tsaro akwai target ɗin da take tana tsaye guri ɗaya ne wanda yake an tabbatar da lallai wannan abin shine nan misali zai yi tashar wutar lantarki ne ko wata matatan mai ne ko kuma wani wuri mai tattalin arziki ana gani in aka farma wannan wurin kamar an karya tattalin arzikin kasa ko kuma abokan gaba to suna da kwarewa wurin sanin taswira na ainihin yadda al'amuran duniya suke wato abin da ake kira kamar geography dole sai ka iya karanta eh, taswira wanda yake ga inda wuri kaza yake ga ainihin lalle yadda ka tabbatar shi ne ba tare da ka kuskure ba sai ka samu wannan kwarewa na da kenan na biyu kuma kamar da na faɗa babu abin da zaka yi kai kan karan kanka sai an tattaro bayanan sirri musamman in ya kasance ma shi wanda kake so ka kai wa harin ba mazaunin wuri ɗaya ne wanda ke tafiya ne wanda ake cewa moving target wannan kan yana da buƙatar tattara bayanai na sirri na musamman domin daga cikin abin da dama can baya ma muke faɗa kenan ya za a yi sojojin da suke da kwarewa za a ce 'yan bindiga bisa ma shira kusan ɗari sun biyo sun zo wuri sun yi ɓanna har su tafi har su bace ba a bi su an yi musu irin wannan harbin da aka yi ma mutanen da suke a wuri ɗaya ba domin wa'ancan da za su zo akan mashina su barna irin wannan za su tafi ne hanyar da za su ma a dole in dai ba damuna ba ne sai kaga kura tana tashi ta inda za ka gane cewa su ne na biyu kuma dole za ka san cewa akwai sanda in sun ji wani wuri sai sun tsaya sun yada zango ko don su sha mai to saboda haka duk an tattara irin wannan bayanan kafin a tabbatar da cewa an kai hari kuma a ila ana la'akari da hanya wadda mutum nan ya fi bi sannan dolen ka ba da abin da za ka yi sai kana da tabbaci akan harin da za ka kai wannan jirgi yana da na'ura kuma wanda za su harba shi suna da kwarewa suna kuma ganin abin da yake haska musu sannan kuma akwai kwamandoji tare da su da za su yi eh, wannan ne target din nan lallai a harba ko kuma ka a harba to wa'annan su ne irin abubuwan da ba za mu ce ba su da kwarewa ba gaskiya duk wanda ka gani an sa wannan aiki yana da kwarewa kuma ana sa duk abin da zai a cimma nasara. to mejo wannan abin fa ba yau aka fara za mu ga cewa an yi a borno an yi a yobe an yi a zamfara a kuma na titin biri wanda aka yi ran duga watan 12 na wannan shekara a 2023 to mejo an ba hannun gwamnati a cikin lamarin nan kuwa ba za mu yi zargin hannun gwamnati ba illa sai mu ce sakacin gwamnati abin da nake nufi da sakacin gwamnati shine duk inda aka ce an samu matsala irin wannan karan farko to kamata ya yi a dau mataki na musamman akan su jami'an tsarin da suke da alhakin yin haka ko da ba a ce a ɗau mataki tsaura a kansu bai zama to dai jama'a sun ji an dau matakin kuma su ma su ga an ɗau matakin a kan abokan aikinsu da suka yi irin wannan abu amma a koyaushe abin da ake gawa 'yan najeriya shine an kafa kwamiti za a bincike daga binciken nan sai ka rasa a sakamakon binciken ya fito waɗanda suka wani abu an hukunta su ko ba a yi ba sannan kuma waɗanda aka ta gayyara ba a ma wai su balle a maganar biyan diya ta yiwu ana gani daga mutane sun shuru kawai shi kenan a ƙasa wadda ake cewa ko bisa kuskure aka kama mutum aka rufe bisa ana yi wani zargi na shari'a inda gaba shari'a ta sannan shi ko da 'yan sanda ne su kama ka suna tuhuman ka amma daga baya suka sake ka ba tare ba da an je kotu ba kana da dama ka nemi haƙƙinka a kotu cewa a biya ka diya akan irin wani abu to sai aka mai da kashe rayukan jama'a ba wani abin a duba ba a ƙasar nan a yi yau a yi gobe daga an fito an gaya wa 'yan najeriya za a bincike shi kenan an shashantar da abin to wannan ana ji shine dalilin da ya sa kawai kowa ma in ya taso sai abin da ya gada ma ana cin karanci ba babu baka amma da ana tabbatar musu da cewa ba zai yiwu ku asara ka ga yanzu shi kanshi wannan bom din da aka je aka harba ai asaran dukiya aka yi gwamnati sannan kuma ga asaran talakawan da su ne da harajin su aka yi wannan tattalin wannan bama-baman da jirgi mai sarrafa kansa mara matuki sannan kuma da kudin talakawa ake biyan albashin waɗannan ma'aikata sannan su wannan aika aika daga ƙarshe kawai sai a ce an yi bincike an gano kuskure ne Shi kenan kuskuren nan kuma ba zai biyo da gargadi ko ɗaukar mataki akan wanda ya irin wannan abu ba in suka ji ana cewa misali wanda duk ya irin wannan akwai sakaci da aiki ai dokokin aikin soja sun tanadi irin matakin da za a ɗauka akan duk wanda ya sakaci da aikinsa ya Allah dole dai ko dai mai tattara bayanin shine bai ba su bayanin gaskiya ba shi wanda ya harba ni a gani na ba shi ne mai matsala ba wanda ya tattaro bayanin sirrin ya ba su shi ya kamata a tuhuma bai tabbatar da abu ba ya zo ya baiwa wanda yake kan kunama ya ba bashi dama ya harba makami wannan kaga shi ne abin da ya kamata a yi masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen wannan shiri na Afirka a yau kashi na farko har kuma sai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba. A madadin babban bakon namu soji mamari daga nesa sannan kuma masanin harkokin tsaro a kaduna birnin gwamnan najeriya mai hayashinko da ni awal kunya da na shirya yake cewa sai wani jikan wai kare ya zub da tsamiyar kura tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare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 janar abdulrahman chani ya yi watsi da wannan ka'idodi nasu to lallai wani abun ya zo mana yadda muke so saboda mu dama ma haka muke so don kan ma su ga kamar ko an dan eh, ba su wannan wannan watsi da ya gaskiya kwarai ya yi matukar burge mu wallahi sosai mun jinjina mushi mun kara jinjina mushi saboda ba he da su zamu rayu ba mu in so samu ne a shawarar mu ma a yi watsi da harkokinsu gaba ɗaya mu koma ga Allah kawai mu ta'adda Allah ya ba ƙasar mu zama lahiya duk wani mugu Allah ya kauda mana shi gabaki ɗaya mu tashi yan ƙasa baki ɗaya mu ma ƙasar mu addu'a mu ci gaba da yi mata addu'a kamar yadda muka fara tun harkon kude ta nan muke ta yi to mu duk kuma akan yin ta assalamu alaikum BOH radio abdul Abdulbasi mai United daga jamhuriyar Niger da Magaram muna godiya bisa dama da kuke ba mu faɗin ra'ayinmu ra'ayina a yau shine Eko suna da cewa sai an saki tsohon hambararren korar shugaban kasa bazum muhammad sannan a hudda ma nijar takunkumi to gaskiya yan jamhuriyar nijar duk wani wanda yake da cewa wai ecos ce zata yi ma jamhuriyar nijar adalci gaskiya muna yaudara kanmu babu ta yadda za a yi hal abada ecos ta yi mana adalci duba da cewa su ma ba yin kansu ne ba yin kasar faransa ne don haka mu cire wannan ma a mu cewa ecos za su yi mana adalci don haka shugaban kasa mai girma abdurrahman ciyani muna baka shawara da wannan ecos in a wuta daga cikinta in an wuta ba mu bar da ba radda ba muka yi a wuta daga cikin ta mu zo mu gina kasan mu sun jima ba su kama da baharin duk abin da za su yi a wuta shi ne mafita dan ba za su taba yi mana adalci ba e ba za su yi mana adalci ba dan haka kurmu a wuta daga cikin wannan ecos din ku zo mu gina kasan mu Allah ya taimake mu Allah iya tare da mu Abdul mai United daga jamhuriyar Niger BOH Hausa Tairan Iran mai magana mu tare Basiru Garmala da magaramin jamhuriyar Niger bugu da ƙari maga ta karana ungiyar masu sauraron rediyo ta Afirka Radio sha ta magana to a gaskiya mun shigo wannan fili ne don bayyana ra'ayin mu dan dangane da abin da yake ci mana to a ƙwarya mu musamman ma 'yan kasar jamhuriyar Nijar ganin cewa a zaman da kungiyar kasashen afirka ta yammaci da ecos ta zama ta na jiya ta ci gaba da sanya ma kasar mu ta jamhuriyar nijar takunkumi to hakika wani abin da an bai zo mana da mamaki ba ganin cewa mun san sare kungiyar ecos ta zama el amsad satan kasar faransa to muna kira da kwamitin satan kasa na brigadier abdulrahman chani ya sake salo na mota daga wannan kungiya ta ecos don mu haɓaka kungiyar nan sabuwa ta as mai magana mu tarwa siyar garmana da magana jamhuriyar nijar baga takarda na kungiyar masu rediyo ta afirka reshen shata da magaran. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na radio Yamboriyar Musulunci ta Iran. Mai magana ya kuma mai aski ba da raka a jihar da magaram. Ina so ku bani dama domin na bayyana ra'ayina a wannan shiri na yau. Hakikan gaskiya za mu cewa muna ƙara jinjinawa jagoran kwamitin ceton ƙasa na CNSA Abdulrahman Shani da Firaminista Ali Lamin Zain. Duka muna jinjina musu yana da kyau su ƙara kwazo da himma duka gabaki su jagori na jihohi da na ƙasa gabaki ɗaya domin su ga cewa sun kullo da dabaru da hanyoyi hanyoyi wanda za a kyautata wa al'ummar kasa kan su kula da wannan ko takun ko takunkumi ya ko kuma can barazanar kasashen turawa wannan a daina kula da shi mu yan kasa ta niger muna goyon bayan su muna tare da su insha Allah kuma mu za mu ci gaba muna kira kuma daga yan Nijar gaba ki yana da kyau a ci gaba da cewa da adda da hakuri da juriya Allah ya kawo mana sauki na wannan al'amari da muke ciki Allah ya kawo mana mafita mai kyau Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu radio biyu ya ce radio Tehran ni ne Rabilu Malam Adam sarkin aiki na kasa baki daya daga Maradi jamhuriyar Niger. Eh, mun gode da kuke ba mu dama muna faɗin abin da ke cikin bakin mu. A yan Niger ko kuma yan takardar Niger kullum gidan radio Deutsche Welle ne gidan radio Iran ne gidan radio ina nan cikin gidan radio na cikin kasa ina faɗi babu waɗanda suka mai da ƙasar ga baya suka ci amana ƙasa ga irin 'yan takarda kullum haɗi nake ecos kuma kullum haɗi nake karnukan turawa ne karnukan turawa ne sai yanzu allah da ya sa aka yi walƙiya kuma kowa ya gane komi nike nihi eh, fi sabilillahi an ka ɗauki 'yan takardar ƙasar nan da ba su amfani da harshen uwarsu ba su amfani da al'adar uwarsu da na ubansu shi ya kawo ma Nijar ci baya kullum ina hudu ana ba da misalin da India da Najeriya da Saudi Arabia e ka cika kurdogon surutu wanga jawabi da president general chani ya yi ya wanke ma 'yan ƙasa wa'anda suke su ne 'yan ƙasar ya wanke musu kai kuma sun ji daɗin haka kuma gobe ba san gwara ba ko Jacques Chirac ko da gwal ya haihu uwarka ba ka ƙara zawa cikin jihar ka zo ka mamma wani abin da ba shi ba ina muku fata na alkhairi salamu alaikum assalamu alaikum shafin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman maidala bushari ta da magaram a nijar dangance da ikirarin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi na cewar za ta biya dukkanin diyyar da ta wajiba a kanta na rashin da aka yi na har harin bam da suka kai wa al'umma wanda suke taron maulidi a garin tirinbiri da ke jihar Kaduna tarayyar Najeriya za mu ce su san da cewar wannan diya tabbatar da cewar ta shiga hannun wanda aka zalunce su suka rasa nasu rayukan a wannan hari kuma su san da cewar akwai matan ma da ta yi ikirarin da cewar ta rasa nata bata uwa bata uba ya uku aka kashe mata da mai gidanta to muke ga wannan abu idan ya to ya harkar ta shiga siyasa ba tare da irin wannan abu da aka ce za a biya ba bai shiga ba hannun su to su san da san cewar wannan zalunci ba zai bar su ba kuma zai bi su kuma za su gani cikin su duba da al'ummar duniya kowa yana wa Allah gwada da irin wannan hari da aka yi wa al'ummar tarayyar Najeriya wanda mutanen da ba su ji ba su gani ba su rasa rayukansu kuma na gode suna na Usman Mai Dala shari ta da magaran ta tashi lafiya. Assalamu alaikum mai magana baba ya gambo daga garin Tumni a jihar da magaran jamhuriyar Nijar. To Eh, hakikanin gaskiya muna jinjinawa eh, shugaban kasar jamhuriyar nijar wato general de brigade eh, abdurrahman tani bisa namijin kokari da yake yi don ganin talakawa niger sun samu kwanta sun kuma tashi cikin koshin lahiya duk da irin takunkumi da na zalunci da kungiyar ecowas ta kakaba mana ya kamata a ce mu rufe shafin su ecowas kin ma domin mu da kanmu musawa kanmu mafita saboda su ecowas ba wani abu bane suke so a yan amshin shata ne na kasashen yamma mu kuma wannan manufar ce muke so duka ma mu barta kenan ya kamata a ce shi shugaban kasar mu da ma sauran kasashe wanda suke irin na Mali da burkina su haɗe kansu kawai su yi jifa matattas musa ga kungiyar eh, ta ecowas domin su samu kansu mafita saboda idan har suka tsaya suna biya ta su wani ecowas in ba sa son ci gaban su ne kawai ya kamata su samu kansu mahuta ba ba ya gumba daga ganin tumuni a jihar da jamhuriyar niger assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa barakatuhu radio BH radio musulunci da ke Iran. Farko sunana Malam Kabiru da ke nan Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba Jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah eh, zan yi ba da ra'ayina dangane da abin da ya shahi shugaban Najeriya da ya kai ziyara Maiduguri alhali ga inda aka kashe 'yan ƙasar shi an ce da kuskure ya kamata shugaba kamata ya yi a ce wagga ziyara ta ka a ce Inda da aka kashe al'umma kana har sama da tamanin da wani abu ya kamata a ce ka girmama eh, waɗanda suka zaɓe ka a ce su ne ka kai ziyara ba ziyara wani aiki ba ba ziyara kuma siyasa ba da sauransu ya kamata ka girmama ran ɗan adam yana da girma amma ka diba ka bar inda aka kashe mutane ka kai ziyara aiki dangane da abin da ya shahi harakokin wasu siyasa ta ku wallahi shugabanni ku ji tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai tambaye ku gobe kiyama amanar da ya baku ta al'umma na gode mai magana malam kabiru daga nan mara ɗan gudu kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar assalamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Dambare Bari shugaba na fada mazajen daga Nyamai Nijar. To, eh lalle ni kira da zan yi ga gwamnatinmu na soji eh mun yi abin da aka faɗi ita mali da burkina an huda musu takunkumi ko mu ba huda muna ba to ni kira zan yi ga president kinmu general abdurrahman chani dan allah dan annabi su huta ma daga cikin harkar sai da yawo kinna kawai ya hutu ya yi mai sa ya ce an huta ai ba dole ba ne da su babu su duk wanda za mu yi kudin da ake sinyawa za a sake kawai a sake su mu shiga harkokin mu ikan su ma buriya suna so ai ba mutuwa ba za mu yi an mutu ya mutu Allah yake kashe shi mutum dan adam bai isa ba mun ji kuma kuma bene ba ma bude ba mu bude ma iyakan mu da bene kan mu so mun ba mu so su suke cin amfanin mu eh su zo su gaba dai gaba dai ikon soji Allah kama muna Allah kama muna eh Allah kare kasar mu ta kasar mu ta Niger da shirin masu shiri sunana Muhammadu Danbali bari shugaba na fada mazajin daga daga Nyamai Nijar. Salamu alaikum radiyon iran sunana Usman dan fodiyo layin dangana a sabuwar kasuwar dole da magaran jamhuriyar Nijar. Game da wasu mutanen da suke cewa wai kasar mu Nijar ta fita daga ECOWAS amma gaskiya ba su yi dogon tunani ba. Ai ko ma menene a sulhun tashi ya a ce a fita. Kasumanta mun yi hututu na hudda danyen mai daga nan zuwa Benin. To muka fita wannan abun ya zama asara a yi nazari dai. Ya kamata shugaban kasa ya yi nazari kai bi shawarar da wasu su mutanenmu suke waɗi game da wannan abun na gode ni ne usman dan fodiyo layin dangana sabuwar kasuwar dole da garin jaka. to da fatan sakonnin sun isa kunnuwan waɗanda aka yi domin su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya yanzu kuma sai shirin nan na makoyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahi rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkama da saduwar ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau shiga cikin darasi na saba'in da takwas idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata a darasi na saba'in da bakwai an ji cewa muhammad ya je cibiyar wato kanun da ke nan iran wadda cibiya ce ta koyon yaren farisanci wanda kuma ya samu 'yan kasashen waje da suke wannan wuri da ma iraniya waɗanda suke karatun adabin larabci da farisanci mai zurfi ya kuma tattauna da wasu daga cikin waɗanda ya samu a wurin ɗaya daga cikin mutanen da ya samu ya tabbatar masa da cewa wannan cibiya tana iyakacin ƙoƙarinta wajen samar da littattafai waɗanda za su taimaka ma masu koyon yaruka musamman yaren farisanci to a yau muhammad ya nufi wata cibiyar wadda aka fi sani da cibiyar da huda wadda ita ma cibiya ce ta koyan harshen farisanci zalla wanda 'yan kasashen waje da dama da suke zuwa jamhuriyar musulunci ta iran sukan je wannan cibiya domin koyan harshen farisanci da adabinsa sai a kasance tare da mu a cikin wannan shirin domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammad da kuma wata ɗaliba da take koyan adabi da nahawan farisanci a wannan cibiya da ya kai ziyara ta da huda To amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. ببخشید یه حقوری خانم ملما الان ینزو شما داشتید که کنادا من داشتم نی اندا آره ای امروز یو کلاس اجی اول نپرکو آن تمام شد یک اری چه چیزی؟ ون ابو شما یاد میگیرید کی کوکی کیکی کویو دستور نهو زبان فارسی یاران پارسنچی من دارم نی اینا شعر وقع نو سابو کو سابوا شما هستید کی کو کی کی. چند نفر متنه نوا من فکر می کنم نی اینا زتن دوازده شای نفر مچون ما هستیم مو مکی آنها هستند سو سکی کجایی کی دن اینانی آلمانی mutumin Jamus. Turk. Mutumin Turkiya. Chini. Mutumin China. Espaniyai. Mutumin Spain. Faransavi. Mutumin Faransa. Engelisi. Mutumin Burtaniya. آنها آشنا می شوند سو سنا سامو مسنیا ادبیات ادبی علاقمند سو کو شعوا آنها علاقمند هستند سو suna da اگر آنها مند باشند ادن سو سنا د درس درسی درس ها درسه شما انتخاب می کنید کو کوکی زبه شما می توانید انتخاب کنید. کو زاکو زبر بعضی ها وسو آنها می دانند وسو سنا ایا آنها می روند سو سنا زوا آنها می توانند بروند سو سنا ای زوا سعدی مالم سعدی حافظ مالم حافظ خیام مالم خیام مولوی مالم مولوی آنها آشنا می شوند. سو سنا سامو مسنیه آنها می توانند آشنا شوند سو سنا ایا سامو مسنیه کسانی وسو چطور یایا گفتگو نوا خواندن rubutawa To madalla, to banda aka saurari waɗannan kalmomi, to yanzu kuma sai a saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da wannan ɗaliba da ke karatun farasanci a wannan cibiya. inda Muhammad ya ببخشید خانم شما الان کلاس فارسی داشتید؟ آره من امروز دو کلاس فارسی داشتم کلاس اول تمام شد در این کلاس چه چیزی یاد میگیرید؟ این کلاس دستور زبان فارسی بود ساعت سه کلاس شعر نو دارم. در این کلاس چند نفر هستید؟ فکر می کنم دوازده نفر هستیم. دانشجوهای زبان فارسی اهل کجا هستند؟ آنها آلمانی، ترک، چینی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی هستند. در این کلاس ها دانشجوها با ادبیات فارسی هم آشنا می شوند؟ بله، البته اگر به ادبیات فارسی علاقمند باشند. پس شما می توانید درس هایتان را انتخاب کنید. بله، بعضی ها فارسی خوب می دانند. آنها می توانند به کلاس های ادبیات بروند و با سعدی، حافظ، خیام و مولوی آشنا شوند. برای کسانی که فارسی نمیدانند چطور؟ آنها می توانند به کلاس های گفتگو، دستور زبان فارسی و خواندن بروند. Tuma da labar da aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da wannan ɗaliba a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a sauran tattaunawa kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisancin da kuma fassarata a cikin harshen Hausa. ببخشید خانم شما الان کلاس فارسی داشتید؟ یه حقوری معلمه که کن چی اجن پرسنچی نه ینزو؟ آره من امروز دو کلاس فارسی داشتم ای نیو اینا دا اجی نا نه کلاس اول تمام شد انگما اجن پرکو در این کلاس چه چیزی یاد میگیرید؟ اونن اجن ونه ابو کیکی کویو این کلاس دستور زبان فارسی بود. ونن اجن نهوان یارن فارسنچی نه. ساعت سه کلاس شعر نو دارم. karfe uku در این کلاس چند نفر هستید؟ a wannan ajin ku فکر می کنم دوازده نفر هستیم. اینا زتن مو شبیونی. دانشجوهای زبان فارسی اهل کجا هستند؟ ɗaliban masu koyon harshen Farisanci ‘yan ina ne? آنها آلمانی، turk چینی، اسپانیایی، فرانسوی و انگلیسی هستند. su 'yan kasashen jamus turkiya china spain faransa da birtaniya ne در این کلاس ها دانشجوها با ادبیات فارسی هم آشنا می شوند؟ از ازوزوا دالبان سنا سامون مسنیا اکن ادبین چی ؟ بله البته اگر به ادبیات فارسی علاقمند باشند ای کودکی ادن هر suna da sha'awar ادبین پس شما می توانید درس هایتان را انتخاب کنید. کنن کنا ایا زبر درسان کو. بله، بعضی ها فارسی خوب می دانند. آنها می توانند به کلاس های ادبیات بروند و با سعدی، حافظ، خیام و مولوی آشنا شوند ای وسو سن سان پارسانچن سوسای سو سنا ای زوا ازوزوان ادبین سسامو مسنیا کن سعدی حافظ خیام ده کوما مولوی برای کسانی که فارسی نمیدانند چطور waɗanda ba su san farasan cin ba fa yaya kenan. آنها می توانند به کلاس های گفتگو دستور زبان فارسی و خواندن بروند. سو سنا ای زوا از زوان تتونا و نهوم پارسنچی در بوتو. To jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole a nan za mu dakata. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne Abdullahi Salihu Katsina da na jagoranci gabatarwa to muku fata alheri a tarbe mu a mako na gaba. Ɗan sai shirin mana ƙarshe shirin nan na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki ne macin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan maganganu na bayan nan da shugaban ƙasar Amurka ya na sukar firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila dangane da da yaƙi yake tafiya a gaza za mu ɗora wannan kalaman akan ma'auni na alaƙa da ke tsakanin ɓangarorin biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. maganganun da shugaban ƙasa amurka joe biden ya yi a ranar talatar da ta gabata wanda ya kunshi yin suka ga firaministan haramtacciyar ƙasar isra'ila benjamin netanyahu kan yadda yake tafiyar da yaƙi a gaza ya sa ana bijiro tambayoyi akan abin da ya jawo wannan zance shin abin da shugaban na amurka ya faɗa yana nuni ne da sauyin siyasar amurka to a tashin farko dai yana da kyau a yi tuni da cewa joe biden da kansa ya furta cewa alaƙa mai ƙarfi take tsakanin amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ba taɓa yin irinta ko kuma ta yi ƙarfi kamar yadda take a wannan lokacin ba don haka duk wata magana da za ta biyo baya akan haka za a ɗora illa iyaka idan akwai wani saɓani a tsakanin amurkan da kuma haramtaccen ƙasar isra'ila to bai wuce ta yadda ake tafiyar da yaƙi ba da hanyar da za a kai ga cimma matsaya wacce dukkanin ɓangarorin biyu suka yi tarayya a kai wato rusa ƙungiyar gwagwarmaya ta hamas a yankin gaza abin da ya fi damun shugaban amurka dangane da yakin da yake faruwa shine yadda goyon bayan da haramtaccen kasar isra'ila take samu a tsakanin kawayenta na turai yake samun koma baya sosai don haka shi a wurinsa, kara wannan matsayar ta haramtacce kasar isra'ila shi ne yake damunsa ba wai yawaitar jinin falasinawa da amurka take shekarwa ba tare da haramtacciyar ƙasar isra'ila domin tun ranar farko da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa ta shiga tsaka mai wuya saboda harin 'yan gwagwarmaya amurka ta buɗe gada sama ta jigilar makamai zuwa tel aviv har zuwa makon farko na watan disamban nan yawan jirage masu ɗauke da makamai da amurkan ta aike zuwa haramtacciyar ƙasar isra'ila sun haura 200 baya ga manyan jiragen ruwa masu dakon jiragen yaƙi da amurkan ta girke a cikin wannan yanki ne macin asiya duk dai da zumar baiwa haramtacciyar ƙasar ta yahudawa kariya alaƙar amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta daɗe tun ƙirƙirarta a cikin falasɗinu domin ɗabi'a da kamanni da ke tsakanin yadda aka ƙirƙiri dukkanin waɗannan ƙasashen biyu suna da yawa dukkaninsu ƙasashe ne na 'yan share wuri zauna a kan ƙasar da ba tasu ba kuma ta hanyar yi wa al'ummar asali kisan kiyashi don haka a tsawon rayuwar wannan haramtacciyar ƙasar ta rika samun makamai da duk wani taimako na soja daga amurka da take amfani da shi wajen yi wa al'ummar inu kisan kiyashi da na ƙare dangi na biyu a can cikin amurka batun nuna goyon baya da kare haramtaccen kasar isra'ila ya zama tamkar wata aƙida ta addini a tsakanin 'yan siyasa saboda ƙarfin tasirin ƙungiyoyi masu ra'ayin sahiyoniya to idan muka yi dan waiwaye kaɗan ba zuwa ranakun da suka biyo bayan bakwai ga watan oktoba za mu fahimci girman wannan alakar ta ɓangarorin biyu da yadda amurka take ɗaukar haramtacciyar ƙasar ta yahudawa tamkar wata jiha daga cikin jihohinta gabanin shugabannin haramtacciyar ƙasar isra'ila su yi jawabi ta kafin watsa labaru akan abin da ya faru shugaban ƙasa amurka joe biden ne ya fara yin nasa jawabin a ciki ya shata siyasa da ƙasar tasa za ta yi aiki da ita wajen kare haramtacciyar ƙasar isra'ila da ba ta dukkanin makamai da abin take bukata domin su sake farfado da ita bayan da ta faɗi ƙasawar was a sume baya ga shugaban ƙasa sauran jami'an ƙasar ta amurka sun rika yin rigegeniya wajen furta kalamai na goyon baya ga haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma zuwa tel aviv domin haɗuwa da 'yan sahiyoniya su nuna musu cikakken goyon bayansu ta kai ga cewa sakataren harkokin wajen amurka blinken da ya baro ƙasarsa ya zo ya tare a wannan yanki na yammacin asiya na kwanaki yana kai komo tsakanin ƙasashe daban-daban saboda ya nema wa haramtacciyar ƙasar isra'ilan goyon baya na siyasa akan abin da take so ta yi na kashe mutanen gaza ba ko za a manta da jawabinsa na farko da ya ba a tal abib da ya nuna cewa shi fa ya zo ne a matsayinsa na bai hude baya ga kasantuwarsa sakataren harkokin wajen amurka bayan da amurkan ta saki hannun haramtaccen ƙasar isra'ila ta rika kashe fararen hula sannan duniya ta fara ganin girman barnar da take yi aka kuma fara yin tir da ita amurkan ta fito fili ta kare ta tare da cewa babu wani dalili da yake nuni da cewa isra'ila tana kashe fararen hula da gangan ta kai ga shi kanshi shugaban ƙasa amurka joe biden ya sa shakku akan adadin shahidan da suka rika faduwa ɗaya bayan ɗaya yana cewa falasɗinawa suna ƙarin gishiri amurkan ta rufe idanunta akan 'yan jaridar da haramtacciyar ƙasar isra'ila take kashewa kamar yadda ta musanta cewa wai haramtacciyar kasar isra'ila ta kai wa asibitin kwanaki kaɗan da suka gabata shugaban na amurka ya ce lokaci bai ba da za mu yi bitar yadda isra'ila take aiki da nasihar da muka yi mata na ɗaukar matakin rage faduwa ko kuma mutuwar fararen hula. sai dai muna ganin yadda ake samun ci gaba akan yadda isra'ilan take tafiyar da yaƙi in ji shugaban na amurka to da zamu gari sai Allah kan gobe za a je mu dauki da wani shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanakin ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya